daidai da sha tara ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na ahalul baiti da sahabbai wasu masjid ahalul baiti wasu sahaba a wannan layi da ke hausawar a cikin wannan gari na kaduna jiya mun yi darasi na biyar yau za mu tashi darasi na shiga a shafi na takardun jiki wanda suke biye da mun kasu manta daga ɓoki guda biyu gaba ta farko ita ce magana da ha'inci da wanda suke da da'awar soki shi a ne suka dinga wa mutanen gidan annabi muhammad ali bin talib ya koka da su al-imam hasan ya koka da su mutum na uku da ibiyo mataki na yaudara yanzu wanda muke tattaunawa a kansa shine al imam al-husayn al-imamu al-husayn mun karanta a baya cewa bayan da yazidu ya hau shugabanci mahaifinsa ina da shi sai da na abubuwa al'imamu husaini da shi da abdullahi bin zubair suna daga cikin mutanen da ba su yadda da shugabancin da yazidu ta mu'awuda ba suka gudo suka taho makka yan shi'a da suka samu wannan labari daga iraki suka dinga aikowa da al'imamu husaini da wasiƙu cewa ya baro makka ya taho iraki sun yarda shine shugabansu sun sun shirya tarin rundunar ta sojoji wadda za ta maka a kan shi wanda muka faɗa maka ce adadin abu da suka ji da ko masa na wasiƙu sai da ya kai can wasiƙa dubu goma sha biyu don haka wannan abin da ya faru al-imamu husaini bai kaɗa ba garfe su ɗauka mutanen nan da gaske suke yi a wannan lokacin shine al-mabahasa salisu bincike na uku al husaini yursil muslim muslim bin aqil al-imam husaini sai ya tashi muslim bin aqil ya tura bayan wakilai da suka turo abu na karshe jiya da muka karanta cikin abin da suka faɗa masa cewa fa innan nasu yantaziruna kala ra'ayi lahum ghayraka fal ajal al ajal thumma al ajal al ajal was salah ثم كتب الشمس بن ربيعين وحجاز بن عبد ويزيد بن الحارث بن الخويم وأروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عمرو التميمي يقولون دكا وإن متانا سكا ربوتا to da aka rubuto suka faɗa masa cewa ya kawo ai komai ya riga ya kan kama to sai ya ɗauka cewa da gaske mutanen nan suke shi sai ya tashi al'imamu muslim bin sai ya aika shi a din nan kan manta cewa yana daga cikin ahalul baiti domin ahalin sunna a wajen su ahalin baiti bangare kamar haka na farko akwai matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na biyu akwai ƴaƴan annabi Muhammad na biyu akwai jikokin annabi sannan na uku akwai dangin annabi Muhammad a cikin dangin akwai ali ali akwai ali aqil akwai ali abbas akwai ali jafar wannan ali aqil aqil shine baban muslim da aka dama iyalan gidan aqilu a wajen mu mu ma'ashar ahlus sunnati wal jama'a suna daga cikin ahlul baiti kun ga cewa muslim bin aqil din kamar yadda bayani fito saboda kusancin sa da al-imam Husaini shi ya tura a matsayin ambasado kuma shi ya fara mutuwa kafin al-imam Husaini ya mutu amma a wajen in shi a baka nan suna labarin an kashe muslim bin aqil kafin al-imam Husaini sannan kuma a wajen su shi ba ahalin baiti ba kuma ba ban sama ba ahalin baiti ne. to shi ne yake cewa qala shi rida husain wato subu al-husaini yake cewa fakara da muslim min makkata al-imamu sai fita daga makka nisfin min sha'ban lokacin sha'ban ya raba tsakiya kun san ba kuma ta cikin wato yadda aka faɗa sun dinga aiko masa wasiƙu Wa masanal kufata da kamfi kalawna min shawwali. Ya daga ya ainihin wasan isa kufa lokacin kwana biyar sun wuce cikin wannan shawwal. Ka ga wasu ishawar bayan sanda su taimaki Wa ku ba ni Yan Shi'a suka dinga kuskan toshi. Yi kayi suna masa mubaya'a. Hata bala mu samaniya ta sai da aka samu mutum wajen dubu goma sha biyu. وفي حديث دبو ثمانية عشر ألف ودبو قوم شاتقص وفي حديث الشعبي بلغ من بايعه أربعين ألفا لو إن سكي مسا مبايع بسنكي متن دبو أربعين wannan ya zo cikin ashi'a wa ashura a shafi na 167 qala hashim ma'ruf al-husaini ash-shi'i yace wa yabdu yana bayyana min ba'dir daga sashen ruwayoyi amma fa a littattafan yan shi'a anna muslim bin aqil muslim bin lam yakun bai kasance ba dama mutafa'ilan fi safari yana tsammanin cewa dama alheri zai faruwa cikin wannan tafiyar tashi domin ai ana cewa al'ibaratu ko al'aqil shine man tabara da gani yana sanar da abin da ya faru da Ali bin Abi Talib da suka yi masa mu'amala yana sanai. da abin da faru da imam hassan da yadda suka masa mu'amala sannan yanzu an dawo kan al'imamu husaini to shi kuma ba zai iya ce masa ba zai je ba shi yasa ya tashi don ya cika umarninsa lima ya arifuhu saboda abinda shi musulun ya sani min ta'allu da ahalil iraqi nan duk juyawar mutanen ahalil iraqi wa mawaqifihim da matsayinsu al-multawiya wacce take ainihin wato karkatacciya min amnihi daga dan uwan mahaifinsa shine amirul mu'minina ali bin abi talib domin da ake da sayyidina ali sun hada ainihin wato iyayensu sun hadu allazi kana yatamanna wanda ya kasance yana gurin shi ali bin abi talib firaqahum ina ma a ce ya rabu da su bil ta hanyar mutuwa awul qatl ko ta hanyar kisa wa khiyanatuhum da kuma ha'incin da suka yi libnihi da ɗansa libni amini ɗan ɗan amminsa shi ne alhassan hatta ka gohu har sai da suka yi suka buƙatar da sai da na hassan ilatar sun tsaka ya ga kawai abin da ya fi zama alheri shine mutanen nan in ya biya musu to shi ma za su hallaka shi su baro yanzu kawai masala shine bari ya bar shugabancin nan bi mu'awiyata da sai da وقد صارح الحسين الإمام حسين يا بينا دونا بذلك دونا ولكنه سيد الشيء الإمام واتو حسيني لم يعفه من تلك المهمة wato bai kame ba daga wannan abin yake ganin shi yanzu yana da muhimmanci sannan wacce hamihi wato walakin da sai da shi muhimma bai kame ba daga wannan abin da yake da muhimmanci hamuhu da kuma tuhumarsa da suka yi lokacin da yake yana so zai ba sai da muawiya shugabanci wa qad sara al sai bizalika sayyidina ainihin wato Hussaini ya bayyana da wannan kirri cewa shi a ganin bai dace ya kuki shugabanci ya ba sai na muawiya ba amma walakin na husaini shi al-imamu hasan lam yu'iffuhu min tilka muhimmati shi bai kame ba daga wannan abin da yake ganin shi afi masa muhimmanci kuma dama annabi ya nuna abin da zai alheri ne da kuma tuhumta da suka dinga yi bil jubni cewa rago ne matsoraci ne wasu ra'ayi suka ce ra'ayinsa ba shi da kyau wa mada haka ya ci gaba wa huwa mutasha'imun min hadhihi al-muhimma yana ainihin wato yana ainihin wato mai ainihin wato wa huwa mutasha'imun min hadhihi muhimma yana ainihin wato shi imamu muslim bin abin haka ya ci gaba yana ganin abubuwa marasa kyau dangane da waɗannan abubuwa masu muhimmanci da al'imamu husaini itura shi walamma mata ahadu dalilihi ɗaya daga cikin waɗanda suke nuna masa hanya lokacin da ya mutu fi a hanya min shi. saboda tsananin kiki, ba da an dalla an tsariƙin an tsariƙi bayan sun bace daga hanya kataba ilal husaini sai rubuta wajen al'imamu sai marar marratan ukura ya tsallubu min shifafahu shi al'imamu musulun bin haƙi yana kan hanya kafin ya je iraki tun da hanya ce da kusanta ba a dalilu shi ne wanda zai nuna maka hanya shi ya santa to mutum da suke tare da al-muslim bin haƙi ne daga cikinsa ya mutu saboda tsananin jin kishi daga can al'imamu hasko muslim bin aqil da ya samu wanda zai yi kama al'imamu hussein saku ya rubuta wasiƙa ya aiko masa ya ce masa shi yana ganin wannan al'amari fa da ya sa kan ne yana so zai taho iraki wajen amincewa mutanen nan a matsayin shugaba ya kame walakin da hussein asarfa alaihi sai dai husaini ya dagi bilmuzi fi tsariƙi cewa lallai musulun bin ya ci gaba da tafiya ilil kuba ya je kuba game da ya ci gaba da tafiya ya jiddu sayra wato yana ƙoƙari wajen tafiya hatta da alaƙa sai dai shiga iraki wasu takbalahu ahalha bitajibati mutanen ta suka fuskanci shi ba a tarhibat barka da zuwa ba matse ba bitanti ba tun daga ba ana cewa marhaban ba eh? tun marhaba yurahibu tarhi tajjibat barka da zuwa jewa suka ba masa zuwa da zaifar sai sauka a matsayin baƙo. amma wajen waye sauka alal muktar bin abi ubai a saqafi sai wajen muktar bin abi ubai a saqafi wa min haraha daga wannan gurin ne ita iyan ba ya stabilun nasa yana fuskantar mutane yana karɓar su wa yin shuru da'awata ila da husayn sannan yana yaɗa wa mutane cewa abin da ya kawo shi da'awan al-imam Hussaini ce ta kawo shi shi dan safan sa ne fa balaga adadu man ala alal mawt 40000 a lokacin aka samu mutum wajen dubu arba'in wa'anda suka yi wa muslim bin aki mubaya'a a madadin sun yi ma al-imamu husaini mubaya'a cewa sun yadda za su mutu za su bada ransu wakila aka ce a ƙalƙa min zalika ba su kai wannan ba wa amirul kufa shugaban kufa li yazidi yawma zaka an bin bashir wanda yake gwamna ne na kufa a wannan lokacin shine babban sahabin annabi muhammad nu'man bin bashir kama kana yastafihu al-mu'arrikhuna kamar yadda malaman tarihi suke siffanta shi shine musaliman lima ya karahu fitna yana kokarin guje wa duk abin da ke kawo sabani cikin musulmi wa yu'assiru al-afiya sannan yana fifita duk abin da zai kawo a zauna da cikin mutane dole shi sahabi ne na manzon Allah wannan ya zo cikin siratul a'immatul isniya a shari'a na shi wannan malamin wato hashim ma'aru a mujalladi da shafi na 57 da shafi na 58 وقال الشيعي المعتسب عبد الحسين شرف الدين الموسوي wannan dan shi'a mai mugun ta'assufanci sai ya kare shi an ci ta kowane bangare ce waje alaki shi a sai suka fara taktarifu tana yin sabanin ila muslim bin aqil dangane da muslim bin aqil bayan ziyaro ba sun masa mu baya, an samu wajen mutum dubu arba'in to su yan shi'an dai da suka yi masa ba sai aka fara samu تتخلف وتختلف تنا تقاني أكل مسلم بن عجل isu isu bayan an masa mubaya wannan sabanin ya sasan shigo garin kufa na bin bashir yana gwamna bai sani ba daga baya sai na bin bashir ya san labarin cewa musulun bin akil ya shigo kufa kuma ga abin da ya kawo shi wa kana waliyin ya kasance shine gwamna alal kufati a kufa min kibali muawiya ta bangaren muawiya dan lokacin sun ta riga an yi sulhu hasan ya sauka yanzu shine amirul mu'minina fa aqarrahu yazid alaiha yazid da zo ya zama shine shugaba yanzu sai bashi a matsayin gwamnati alima bi makanin muslim ya san inda muslim yake amma falam ya yata'arrad lahu bi su'in bai bujiro masa da kowane irin abu da zai cutar da shi ma dan ya san yana da alaka da gidan annabi Muhammad wannan ya zo a cikin al-majalisul fasira a shafi 61 wannan in yayi nuni akan wani abu yana nuna muku ne yadda sahabban annabi suke da girmama duk wanda ya fito gidan annabi Muhammad قال الشيعي عبد الرزاق الموسوي المقرم يتي ووافت الشيعة مسلما haka 'yan shi'a suka suka cika fi muktar bitargi a gidan muktar bin ubud as-saqafi ta hanyar yi masa barka da zuwa wa da lahu suka bayyana masa min sa'ati cewa sun basa biyayya walin qiyadi da kuma jayuwa ma za da fi sururihi wa hajihi abinda sai da ya akan farin cikin da shi tsaya sannan abin ya bashi ban kai wa aqbalat shi'atu yan shi'a suka dinga fuskantowa kuma kowa da tafan su yadda ko ga yana amfani da lafazin shi'a haka za ku gani dan mun yadda magana cika haka yake dauko ta a littafin shi'a yubayi'unahu suna masa mubayi'a hatta ahsa diwanuhu hatta da diwanin al-imamu muslim bin aqil yayi 18000 mutum dubu goma sha takwas wanda yake rubuce wani ya ruwa yawan mu baya a wani ma sai da ya rubuta mutum dubu goma sha takwas wakila Bala balar kusan wa ishirin na alban akwai magana ma da ta ce wakila Bala balar kamsatan wa ishirin na alfa ya kai mutum dubu ashirin da biyar wafi hadisu sha'abi balaga man baya abu waɗanda suka yi al'imamu muslim bin aqil mubaya'a ya kai arba'in da mutum dubu arba'in ba muslim ilal husaini muslim ya rubuta zuwa ga husaini ma a abis bin shubais a shakiri ya kubiru yana ba shi labari bi a halin kufa cewa bai yanzu kan mutanen kufa sun riga sun gama haduwa a sa'atihi cewa sun yadda shi ne shugaban su za su yi masa bishiya wanti zalikum kuma shi kaɗai suke jira wa fihi ƙulu a cikin wasiƙar da ya aiko ma al-Imam Husaini ne yake ce masa ar-ra'id duk mutumin da yake jagora ne da haka aka ce ar-ra'id da ma'anar allazi la idan idza ta min da al-jishi mutumin da shi ya faɗi magana yana jagorancin wata rinjina da suka babu yadda za a ƙarfi ta shine ar-ra'id yace la yakzibu ahli kubewa mutanen sa Ya ce wa qad baya a nemin ani ta baniya al-kufa 18000 ya ce mutum dubu goma sha takwas sun riga san mun ba a kai kaɗai suke jira sun yi shirin komai kuma sun yadda za su mutu a kanka da ka taso ka taho kawai wannan ya zo a cikin makasalin husaini da zubukurin a shafi na ɗari da arba'in da bakwai da kuma ma'asa fi ihila wa sittin wato shafi na ashirin da ainihin wato hudu وقال شيخهم عباس القمي يتي wa المفيد واخر mufid ya faɗa da wasu daga cikin malaman shi'a ta wa baya abun nasu mutane sun masa mu baya? wa ke da ne ai muslim bin aqil hatta baya ahu min ya ta ashar kamfan sai da aka samu mutum dubu goma sha takwas sun masa mu mubaya'a فكتب مسلم إلى الحسين عليه السلام يخبره da bai haɗe fa shi ma musulun da aka tura a matsayin ambasado ya dauka cewa mutanen nan daga sai rubutowa al-Imam Husaini yukbiruhu bi bai'ati thaniyati ashara alfan yana bashi labari to an samu mutum dubu goma sha takwas wa ya'murahu ko wa ya'muruhu bil qudum yana umarta al-Imam Husaini to ta so kawai ya gabato kawai da matsala wannan ya zo cikin muntahal amal a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da shida to shine yace wa qala Abbas al-Ummi wa bi riwayatin sabiqa da ruwayar da ta gabata ne anna shi'ata lallai yan shi'a aka ta fara taktariku ilaihi fi jari hani ta fara yin sabani kan musulun bin a gidan hani eh alaka tatturin akan boyewa wa iktifa'i da kuma fakuwa uhu. wato sai suka masa mubaya'a sun fara ɓoyewa a wannan gidan aboye aka fara masa mubaya wa kana ya akhudhu ala kulli man bay'ahu duk wanda ya zo ya karbi baya a wurin su yakan karbe sa da akan rantsuwa wa kana ya akhudhu ala kulli man bay'ahu al-qasd yakan karbi rantsuwa bayan ka masa mubaya sai ka rantsa da Allah da kitmani cewa kamun baya amma da farko za ka koyi wannan al'amari ba za ka bayyana da shi ba wa tsara al'amuru kuma al'amarin haka ita kuma da tafiya ala hazin min wali akan wannan tsarin hatta balaga man baya a khamsatu wa ishirin alfa rajulin har sai da aka samu mutum dubu ashirin da biyar wabin ziyadin ya ji halin maudu a lokacin shi ibn ziyad daga ya san a ina yake ba to za ku ji kaya me ya faru nomadu bin bashir shi yana sanaya kan shigo kuka kuma ya san ana taruwa daga baya an masa baya. amma kawai sai ya shiru bai ce komai ba sai kyale saboda shi yana zaune a garin ya san mutanen da suka gayyato shi in ba ka ba sai an samu matsala wannan ya zo cikin munta al'amal a mujalladi na shafi na 437 to yanzu mun da cewa ya aika musulun bin aji bayan shi sun turo masa sun ce daga suke suke yi sannan musulun bin aji yanzu ya samu adadin mutanen da daga dubu goma sha takwas zuwa dubu ashirin da biyar wanda kowanne idan ya zo ya masa a sai ya kashi ya rantsi da Allah cewa wannan al'amari ne na amana zai koyi shi ba zai fitar da shi ba haka haka to ana nan almabahasar rabi bincike na hudu da ya turo a cikin Hussein ya ce ya taso ya taho komai ya kankama ba ya turo masa wasiƙa ba to al husayn radiyallahu anhu ya tawajjabu ila al-kufa sai ya tashi sai ya fuskanci kufa zai tafi yace naqal al-muhaddith ash-shi'i abbas al-ummi abbas al-ummi ya naqalto wal katib ash-shi'i da kuma mai rubutu dan shi'a abdul hadi as-salih anna al-husayn al-imam husayn bayan wasiƙa ta zo masa daga muslim bin aqil cewa ya taho kawai ba matsala yanzu lamma a arada al-khuruj yayin da ya nufin ya fita daga makka tun da dama yana makka ne tafa sai je dawaka wa sa'a sai yi sa'ayi wa qatta bi sha'rihi sannan ya ake wani abu na gashin sa inda mun san da akwai aikin hajji na tamattu'i akwai ifradi akwai irani idan ka riga ka shiga ita umara dama abu guda hudu ne ko yau ka shiga za ka iya zuwa ka je kai umara ka gama da ka ɗauko daga miƙati kai wanka ka sa ihrami kana shigowa maka ka zo kai tsawafi ka je kai sa ayi kai aski shikenan ka haɗu umara abu ne kawai dama wa halla min ihrami ne sai ya cire ihramin sa li'annahu lam yatamakkan da mun samu dama ba min itimamin hajji ka aikin hajjinsa sa makafata an a alayhi saboda yana jin tsoron a lokacin za a iya zuwa a kama shi أو يقتل في مكة كو a شاء مكة وجمع أصحابه في الليلة الثامنة في الكارة تدعيش أدري نتقص من ذي الحجة أتكلم أن وطن ذي الحجة فكتب فيهم في يوم الخطبة kenan kaga takwas ga watan zulhijja ya rage saura kwana biyu a sallah kenan da ya musu huduba fihim fa kadaba fihim qa'ilan a cikinsu yana cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah masha Allahu a duk abin da Allah ya ga dama wala quwwata illa billah babu wani wanda yake da ƙarfi in ba Allah ba wa sallallahu ala rasulihi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a kan bawansa sannan Allah katsal mauta ala walad adam eh? ya riga ya ainihin wato zana mutuwa akan kowane ɗan adam shi yasa dan nasu ke cewa innal manuna hiya Sabiru, ita mutuwa ita ce hanyar da fa da kan kuma man yakullam yantahi bi rijlihi fa ka amfani, ita ce hanyar da duk wanda ya shige ta da kafar shi ba kamar ma kashin ku an gama to shine yake cewa wa khatal da ta'ala jidil fatat sannan kuma ya zana yadda za a sa abun wuya wato ga wuyan kowace budurwa sannan yake cewa wa ma aw lahani sannan yake cewa wato bai rudar da ni ba da aslafi zuwa ga magabata na istiqaqu yaqub ila yusuf irin bikin da annabi yusuf ya ga ɗansa ba kun san mun san da annabi yaqub irin sa ɗansa ya yi kuka har sai da kidan sai ta matsala to shine yake cewa ma au aulani ila aslafi istiyaqu yaqub ila yusufa bai rudar da ni ba bakin ciki irin bakin cikin da annabi yusuf ya yi ga ɗansa yakub wa annabi yakub ya yi ga ɗansa yusuf wa kuyyira li masra'u sannan aka bani zaɓi wajen inda ya kamata in faɗi ana lafihi akan ni abin da zan haɗu da shi ya ci an bi ausarin kaman wasu irin gaɓoɓi ne tuqatti'uha suflanul falati wanda wasu irin kirkiki na daji ihun kaban ta sahara suke kirkitawa baina nawawi tsakanin nawawi sun ci an nawawi ita ce ainihin wato wato makabarta ce sannan wa karbala da kuma karbala fayam la'ani minni a karasan wanda za su ainihin wato cika wato fayam la'ani minni a karasan wanda za su cika ainihin wato a akan ci a karatu da ma'anin ma'idatul haiwan zai zulfin aure kofi wato cikin dabba wacce take da kofato ko take da ainihin wato kumba shine fa yamla ni minni karatun jofar wanda za su cika ainihin wato ciki na da damuwa wa ajribatan sabgan sannan su ainihin wato ajriba shine abin da ya shafi wato a akan ce a jirbatun dutse na jirgin wato hamlin ra'i jirabahu wa'a'an min jilbi jaka ne na fata sannan wa ajribatan da jakunkuna na fata waɗanda suke cikakku sai ce la manisa an yomin babu yadda za a yi mutum ya gudu daga wani kuka aka ga an rubuta abin da zai faru da alkalam da alkalami na kudura ko za ka gudu ba za ka gode ba tunda da al-imamu Hussein zai fita al-imamu Ibn ya kawo sahabban da suka cika da su mutum wadan ashirin. amma kasan idan Allah ya kaddara abu sai ya faru su ga wata hikima sai ya faru da mahala sai radiyallahu wa radiyallahu ridana ahlul baiti amma yadda Allah ta tabbata gare mu mun samu gidan annabi nasbiru ala bala'ihi idan Allah ya jarrame mu da musiba ana yin hakuri wai wasiyana ajarar sabirina dan Allah ya cika mana da ladan masu haƙuri wannan ya zo a cikin munta al'amal a mujalladi da ɗaya shafi na ɗari uku ɗari hudu da hamsin da uku da kuma khairul ashab a shafi na talatin da uku قال الدكتور شيعي أحمد راسم yake يكي شاف قد التفر فقد التقى الفرزدق فرزدق ونمواكي shahir. mawaki ne ya haɗu bi kafilatul husaini da ayari na al-imam husaini fa sallama alaihi sayyid al-imam husaini sallallahu alaihi wa sallam yace masa bi abi anta wa ummi yabna rasulullahi babana da kamata su zama fansa gare ka ya kai dan manzan dan yar manzan Allah wa ma a ajalaka an hajji me yasa kai gaugawa ba ka gama aikin hajji ba ka taho فقال سيتي لو لم أعجل da a ci ban yi gaugawa ba la ukhistu aida an kama ni ثم masa Alahu Abu Abdullahi عن النبي sannan الإمام حسين shine Abu Abdullahi. ya tambaye shi dangane da halin mutanen فقال أي الفرزدق في فرزدق يكفي قلوبهم معك zuci yasu tana da awar cewa tana tare da kai amma wasu yi buhun alika ta kubban suna kanka ma'ana da sunan suna son ka kuma ta kubban su za su yi amfani da shi a kanka فقال عليه السلام sai sai na Husaini yake ce masa sadaka kai gaskiya lillahi al'amru lalle al'amari ya tabbata ga Allah wa kullu yawmin huwa fi sha'an dama Allah cikin kowanne yana cikin sha'ani yace fa in nazala al-qada idan hukuncin Allah ya sauka bima nuhibbu da abinda muke so da kuma muka yadda da shi wa nahmadullah ala ama'i sai mu gode wa Allah kan dukkan wa huwa almusta'an dama Allah shi yake neman taimakon sa ada ada ishku akan bayar da abin da yi maka na kima ta harshe godiya wa in halal qada'u idan kuma hukuncin Allah ya kange donar raja'i ba mu kai ga abin da muke tsammani ba falam yub'id bai nisantar da man kana na haƙƙo ne ya duk wanda gaskiya ita ce nisa wannan bai sa kuma ya daga baya wattaqawa kuma tsoron Allah idan manto sarihatu shi ne abu da yake goyi dama idan ka tasa abu ba za ka yi abu biyu dama kake jira sai da husna yayi ne wal hal tarabbasuna bina illa da husna yayi ne ko dai ka kai ga abin da kake so ko ka mutu kai ko kuwa sai da ka kaka tsammani wajen ka da koma maya ka kana ganin kawai ya kamata ka kashe mun bar duniya kan addini in dai akan shi ka mutu ai amma ne husna yayi ne mutu ko dai mu mutu dama akan addinin ran da ka zo lahira kai bayani a gaban Allah abinda muka yi maka kai kisan wal hal suna sana illa illa husnayn ko dai addinin Allah ya kai inda ya kamata ya kai ko kuma muna kan addinin Allah ya dauki mu wannan shine indal husnayn an gane wannan ya zo a cikin ala khutul husayn a shafi na 99 da kuma na 100 da kuma ashi'a wa ashura shafi na ɗari da kuma ya ce walahid an na ƙaunahu kula da maganar al'imamu musaini da yake tafi in nazar al idan hukuncin allah isa wuka bimanu hibbu yunaqidu ma naqalahu abbas al-ummi ka anni bi awsal taqta'uha uslan al-qalawat bayn an-nawasi wa karbala kaga yana nuna cewa dama za a iya samun mai matsala قال الشيعي علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسيني قال الراوي yake cewa mai ruwaya yace wa sar al-husayn alayhi salam al-imam husayn ita gaba da tafiya hatta wato alamar marhalatai min al-kufa akan matakai guda biyu na kufa fa'ida bil hurr bin yasi fi alf faris sai suka haɗu da hurr bin yasi yana ɗauke da rinjina wacce take mutum dubu mahaya dokuna fakali sai ya ce masa lahu al-husaini alaihi salam Daliban husaini ya ga mutum da bataliya ta so da mahaya dokuna mutum dubu bayan ya masa magana sai ya ce a yana am alaina wata rinjina ce da ta fito dan ta ce mu ko rinjina ce da ta fito dan ta yake mu fakali sai shi al-hurr bin yazid yace bal alaina ibn abdullahi ko ya aba abdullahi ya ce wannan rinjina ce da ta fito don ta yaƙe ka ba rinjina ba ce da ta fito don ta mara ma baya faƙalar sai ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ثم تردد الكلام بينهما سنة كزنشية تحكم أكامنسو حتى قال له الحسين عليه السلام حرسيل الإمام حسين كتيما الحر بن يزيد fa in kuntum ala khilafi ma atatni bi kutubukum idan kuna kan sabanin abinda littattafan ku suka gumu na wasiku wa qadimat bihi alayya rusulukum sannan abinda manzannin ku suka gabato man da shi fa inni arji'u ila al-mawdi alladhi ataytu minhu fa kutale hukuma ta inda na taho fa mana'ahu al-hurr al-hurr bin yazid ya hana ila usaidi wa ashabuhu da sahabbansa mun dalika daga wannan da ya hada shi an gane wa qala sai ce bal khud yabna rasulillahi qadidan yace ni a matsayina na komanda da aka tuku dan in yake ta ni ba zan baka ka koma madina ba an gane yace masa khud yabna rasulillahi tariqan ki wata hanyar da da yudkhiluka al-kufata hanyar da ba zai shigar da kai ku ba wa ay yusiluka ila dina sannan takkari ta hanyar da ka koma madina li a li a'tadiru ana libtu ziyadin bi annaka ni fi tariqi domin wanda ya sa na ibnu ziyad idan na koma idan ta ce masa ban ba to zai iya karɓa uzuri na tunda ka ga bai ba sannan hanyar da ya biyo ta madina bai koma mata ba to yana da dama in ya koma ibn ziyar da ya shi aikin ya ce ne ai faɗi da kusai gaba amma ba yadda za a yi kwamandan da ya tashi aikin ya ce ya zo ta lokacin da ya aiki ya koma in ya ce masa Hussein ya dawo madina a kuma matsala to shi ne yake ce masa fatasayar da Hussein alaihi salam al-imam Hussein ita gaba da tafiya hatta wasala har sai da ya kai ila Uzaydillah idan ila uzaibil hajanati zuwa ga wani waje da ake ce masa uzaibil hajanati wato mantika ce wacce take a karama kusa da ainihin wato kufa mantika sun karfin min al-kufati wato guri ne wanda yake kusa kaga da ya ba shi shawara cewa kada ya shiga kufa sannan kada ya koma madina ya nemo ta hanya wacce ba ta da alaka da kuma ba ta da alaka da ina da adina. sai bai karbi shawarar shi wannan hurul bin yazid ba wannan ya zo a cikin al-libul tsawus a shafi na 47 da kuma al-majalis al-sakira shafi na 87 sai ya wa qala ayatullahi muhammad taqi al-bahr al-qudum yace kharaja al-husayn fi izalin wa rida'i al-imam husayn da ya tashi sai ya fita cikin mayafi da jinto wani alaihi sannan da takalmarsa guda biyu muttaki an yaki shingido ala qa'in sayfihi akan markatta kubuta fastaqbala al-qawma sai fuskanci mutanen fa hamidallahi wa asna alaihi sannan ya tara su yayi ba Allah ya gode ma Allah wa qala yake cewa hamun munhadirat min Allah azza wa jalla wannan hanya ce zuwa ga Allah wa ilaikum sannan zuwa gare ku wa lam akulam wa lam atikum ni ban zo muku ba hatta atatni kutubukum hasal litatafan ku suka zo ce ban taso haka kawai daga makka na shigo na zo a matsayin koyani shugaba ne ko kuka fara rubuta takardu da wasiƙu kuka aika mu ce cewa wa qadimat biya biha alayya rusulukum sannan manzanninku yan saƙonku su gabato min da ita an aqdim alaina kuka ce ka ta ka taho mana fa innahu laysa lana imamun ba mu da wani shugaba in ba su ba wala Allah an yajma'ana bika ba mamaki Allah ya hada mu sai al-imam Hussein ya ce masa fa in kuntum ala zalika idan kun kasance wannan alƙawarin da kuka aiko min kuna kan shi ba tsoni ku bani ma atma'innu bihi abin da zan nutsu shi min kuma wa uku, na alƙawuran ku da kuma aminci ku wa in kuntum la muqaddimi karihina idan kuma kun kasance akan gabatowar da na riga na taho ɗin bayan ku kuka aika mu kuka ce in zo kuma kuna kyamar haka yace in salattu ankum ila al-makan alladhi ji'tu minhu ilaykum ku ni dama in koma ta inda na taho ba saka tu jami'in lokacin da ya miƙe yana hana mutanen kuwa sai shi wa azzana al bin masruq al-bukhti sai ya kira salatu zuhur dan ay salla azhar fa qala al-husayn al sai husayn ya ce wa shi wancan hurr din atasalli bi ashabika za ka yi salla ga ɗalibanka kanala sai ce a'a bal nusalli jami'an za mu yi salla tare bi salatika da sallaka Ka salla bihi bil husaini sai al imam husaini ya masa sallaka ji matsiyata wa ba da an faraga min salati bayan al imam husaini ya gama salla ne aqbala alaihim sai ya taso sai ya fuskance su haka fa hamdallahi ya gode ma Allah wa asna alaihi yayi ba Allah wa salla ala ala nabi muhammad yayi ma annabi muhammad salati fa qala ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum ku nan fa in tattaqullaha in dai kuna jin tsoron Allah wa ta'rifu al-haqqa sannan kun san gaskiya li alihi ga mutanen gaskiya din yakun ardan wato yakun ardan lillahi yakun kan kasance arda shine mafi yarda lillahi da Allah wa nahnu ahli baiti muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu mutanen gidan annabi mu ne aula bil wilayati هذا الأمر من هؤلاء مدعي ما له ونحن موتنا أهل بيت ونحن أهل بيت أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم mu mutanen gidan annabi aula bi wulayati hadha al-amr mu muka fi tantanta mu shugabanci wannan al'amarin min haula al-mudda'i masu da'awar ma laysa lahum abinda ba nasu ba wasa'irina bil dauri. wayanda suke tafiya akan zalunci wal udwan da kuma wuce gona da iri wa in abaitum illa al karahata lana idan ko kun ki ba za ku iya kawai mace nuna kiye gare mu wal jahal da kuma jahilta bi haqqina ba kusan haƙƙin mu ba wa kana ra'ayukum al ana ala ghairi ku yanzu ya kasance ba akan abin da ba a kutu bukun fa abin da ta tafanku da wasu ku ta zo min da shi to in sabata ankum dan Allah ku bada dama in juya fa qala al-hur sai ku yace ma dari ka zai kutu kana ta magana an rubuto maka da ta rubuto Wani wanda kake nufi an aiko maka wasiku an fahimta ai me kake nufi me kake nufi ma adari ma hadhihi alkutub ta tadhkurha wai ban gane wai kana ta maganan an aiko maka da ta littattafai an tugo maka da manzanni an tsaro da kake nihi fa amara al-husayn sai al-imam husayn ya umarci ukbata bin samahan fa aka ranta sai ya fitar da kuraji mamlu'ain sai fito da manyan yanjakun kuna guda biyu da fata kike da mai kutubar wasiqu qala al sai hurri ya ce inni lastu min haula'i da kake ta magana an aika maka wasiƙu an ce ka zo ce ni in ma an aika maka wannan wasiƙu an liman cikin wanda suka aika maka an fahimta yi kun ga dama mun ce muku mai wudara ne yace shi bai ciki قال inni إني min من Wa inni umirtu ni an umarce ni Allah ufarika ka idza lakiyaka kan in labata kai ma in cikin haɗu da kai hatta aqdama kan kufata a lagin da ziyar har sai na gabatar da kofa wajen yawan da ziyar faqala al husayn sai husayn yace masa al mautu adna ilayka min dalika yace wallahi mutuwa ya fi ainihin wato kusa gare ka akan wannan wa amara ashabahu sai umarci sahabban su da kobi yace su hau Abin hawa wa rakibu ne sa suka hau fahala bainahum wa bainal insiraf ila al-madina sai kange tsakanin su wajen su dawo madina al-husayn الحسين للحر sai ya yace ma hurru tafilat ummuka ma turidu minna mahaifiyarka ta yi wabin ka mai kake ni gare mu qala al-hurr sai hurr yace amma law qala amma law ghayruka min al-arabi da a ce waninka daga cikin larabawa ne ya kulu ha li zai iya kallon tsaban ido na ya ce min sake ka ummuka wa huwa ala mislaha wa huwa ala misl hadha alhal yana kwatankwaci kuma irin halin da kake ciki yanzu ya iya kallo na ya ce min sakin ka ummuka ma taraktu zikra ummihi bisakal yace wallahi ni kuma da na bar wato an mutan mahaifiyarsa da babi ka'inan bankana ko dan waye kuwa yace inda wani ne ya faɗa min wannan magana ba kai ba kowa da ya gana kurashi ya ce wallahi mali ila zikir ummika min sabili da ba kowa yadda za a yi iya ambatar mahaifiyarka A gani kai in ce maka mahaifiyarka ta yawa mun kai ce ba zan iya ba illa bi ahsan ma na qadir sai da mafi kyawun abinda muke da iko a kansa ya ce masa walakin sai da kuttarika nisba ka riƙi hanya ta ainihin wato adalci bai na tsakanin hanyar da layu da kulukan kuba ta ba zai shigar da kai kuba ba wala yari duka idal madina ta hanyar da ba zai mayar da kai madina ba hatta aktuba ila ibn ziyad har sai na rubuta ma ibn ziyad fala Allah an yarzuqana al-afiyata ba mamaki idan baka shiga kofa ba baka koma madina ba ka nemi wata hanya kai wani garin ba mamaki Allah ya bamu lafiya sannan wala yabtalini wala yabtalini bi shay'in min amrika yace saboda ni ba zaman to Allah ya jarrabe ni da al'amuranka haka ya faɗa masa wannan ya zo a cikin wasi'atul tub da bahar ulum a shafi na 191 da shafi na 192 وقد نقل هذه الواقعه ya turanci wannan waƙi a allati ta ta'ammalu muhawalat Hussein wacce ta ƙunshi ƙoƙarin da Imam Hussein yayi ya juya radiyallahu anhu wato arruju'a ila al-makan alladhi ja'a minhu zuwa ga ta inda ya zo ba takazul shi'a bayan in shi'a sun takaddashi wa khiyanatihim bayan in shi'a sun ha'ince shi eh وقد نقل هذه الواقعة التي تتضمن محاولة الحسين رضي الله عنه الرجوع إلى المكان الذي جاءه منه بعد تخاذل الشيعة وصيانتهم غير واحد من أعلام الشيعة بامتن تيبا لكتم من يمع لما الشيعة فقد ذكرها أباس الأمي أباس الأمي يا أنبتيت على التافن منتهى الآمال أشافي هدوء هدو بستين هدو من الجزء الأول كما ذكرها في نفس المهموم أشافي نتليد السبعين wannan isa da aka kawo yanzu yadda kuka ji ta haka a littafin shi'a to wannan malamin ya kawo cewa wannan matsalar da ta faru al-imam Hussein ya nemi a bashi dama ko ya nemi cewa shi wannan Hurr bin Qais din ya ba da Hussein ainihin wato dama cewa ku zai koma ina eh ne ko ta hanya ita ba Madina ba ita ba Iraq ba sannan wa Abdurrazzaq al-Musawi al-Muqri a maktalar hussein a shafi na ɗari da tamanin da uku sannan wa baƙir sharif al-qurashi ala kutsal hussein a shafi na ɗari da biyu sannan wa ahmad rasim annafis a maktalar hussein a shafi na goma sha ɗaya wa fadil abbas alhayawi a shafi na maktalar hussein ko shafi na sha ɗaya ka ne sannan wa shariful jawahiri a musirul ahzan shafi na arba'in da uku sannan wa asdu haidar a shafi na ma'al husaini fi na hadatihi shafi na 65 sannan wa arwa kusair kulai sannan a khutubal masira khutubal masira al karbara'iyya a shafi na 49 sannan wa muhsin husaini al-imam al-husayn basiratun wa a shafi na 92 a na 82 sannan wal mufassir shi'i abdul as-sali a dalilatul anba al-kulisiyya yau rana ta 17 a juz'i na biyar shafi na da wato bakwai sannan kama da karaha abdul musa da sharafuddin al-majalis al-fasira shafi na 90 na bakwai sannan wa zakaraha lidal qazwini a tazlimin zahara shafi na hudu duka waɗanda sun ambaci cewa wannan kisa ta faru dan kula abbas al-qurni anna al-husayna abbas al-qurni ya nakalto cewa al-imam husaini sara ya tafi hatta nazala qatl bani muqatil sai da ya sauka fada ta bani muqatil fa'ida fusdatun kudurud sai ga wani canci wanda aka buga marhum markus ga kuma wani mashi wanda aka kaba wa farsun waqifun ga kuma wani doki a tsaye fa qala al-husayn alayhi salam man hadha al-fustat sai al-imam sai yace waye yake da wannan al-fustatin fa qala sai da li ubaydillah bin al-hur ajju fi wannan aikanci da kake gani da dokin nan da kuma da komai na ubaidullahi bin al-qur arsala ilayhi husayn alayhi salam rajulan min ashabihi imam husayn sai ya aika wani mutum da cikin mutanen sa yuqal lahu al-haddad bin masruq al-ju'afi fa aqbala sai fuskanto fa sallama alayhi masa sallama fa radda masa ثم قال سنن سيتي ما وراءك ma uka mai a bayanka fa qala sai ce wara'i ibn al-hur eh, irin mutum ya zai maka sallama an aiko shi kamar mai da sallama ka tambaye ka fito me labari ya ake ciki ne sai ya ce wa ra'i ya bin lahur ya ce to yanzu dai labarin da ke tafiya annallah qad aqada ilayka karamata Allah ya riga ya baka kyauta ta karamci in kabilta ha idan ka tafi faƙala sai ce wa matakar karama wannan karama da kake cewa Allah ya bani me ita faƙala sai ce hadal husaini bin ali ya da'uka ila sarati wa al imam husain ya shigo garin nan kuma yana kira ka ka zo ka bashi gudunmawa fa in qabilta fa in qatalta bayna yadayhi jirta idan kai yaki a gaban shi har ka ka za a baka lafiya wa in qutilta in an kashe ka bayna yadayhi da banki استشهدت za ka فقال له عبيد الله بن هور sai عبيد الله بن yake ta wallahi ya حجاج يكي ya حجاج ما خرجت min al إلا illa أن an yulkana عليه الصلاة salam ba kana da labari na fita daga garin Kuba ba na je na cin malamin a hanya yace wallahi ba komai yasa kaga na tashi na bar garin nan ba na fito waje sai jin tsoron kada al-Imam Hussein ya shigo garin nan wa ana fihim wa fiha ina cikin garin nan sannan matsala ta taso wala an sulhu ba zan iya taimakon shi ba yace li annahu laysa fil kufati shi'atun wala ansaru yace wallahi yanzu da al-imam Hussein ya shigo garin nan ba shi da wasu yan shi'a waɗanda da gaske suke yi kuma bai da wasu mataimaka illa malu ila duniya yace duk mutanen da suka aika mai suka ce mu kowa karkata neman duniya kawai yake ina fatan an fahimta kan mu manta da abin da suka faruwa dama an ce mutane ne wai su sun duniya ko to mutanen da suka ce masa ya zo kaga shi wannan alhurru din ai ya fata ya je ya sa shi ya bashi shawara yace kakka shiga iraki sannan ka nemo ta hanyar da daga madina ta fito ka koma yace in na koma wani turo ne yasa na aikin imtari bai yaƙe ka ni har abin da zan faɗa ne yace saboda ban so ya zamanto Allah ya jarrabe ni da ya jarrabe ni akan al'amarin ka to shine da al-Imam Husaini bai karɓi wannan ba sai ya dawo wasa gida da ya dawo sai ya sake aika ma hurru yace ya zo shine wannan da yaje yake cewa Allah ya maka kyauta da karamci in ka karɓe ta in ka yi to shine yake ba shi labari yake ce masa ai kaji kaji yadda maka yi yace li'annahu laysa fil kufati wada wala ansarun illa malu ila dunya fatin sun karkata zuwa ga zuwa ga duniya an gane kuma wallahi daga sani in ka fara shi a inda duniya kake nema to ba za ka samu an gane saboda yau Allah ya kiyaye inda a ce yanzu shi a nake da yanzu nan ina zaune tare da kura zan dinga haka zan dauko ya mutane in ajiye su in sa su dinga zanta da ido cikin bakin gidan shi duk wanda zai wuce sai sun zare da ido kai waye daga ina kake eh? sannan yan matan nan farare ta annan akai a ba tare da bata lokaci ba Thank <laughs> you. an gane sannan ga kuma fi duk wanda ya je nemo kuɗi a cikin ku kullum ina da ɗaya bisa biyar na kuɗin tunawa kwarai wa alamu annan maganin tun min shayin fa anna lillahi khumusahu da haka zaka kawo khumusi eh ina da dan mutanen da ke dubiya karanta ta kama malam Usman inda ce kullum duk wanda ya samu kuɗi na da ɗaya bisa biyar ka faɗa mun yadda za a yi rashin kuɗi a ba zan rashin kuɗi ba eh? kesa za ka ga dalibin malaman shi kan haka suke ba sa komai ke sa har rubuta rubuce sai ga mutum ya zauna ya rubuta littafin mujallar dikari to katon banza ya samu kudin banza ya zauna ba abin da yake dole ya rubuta rubutan kesa an gane to shine yake cewa illa man asama illa man asama Allahu minhu sai wanda Allah ya yi daga cikin su farji ilai yace ka koma gurin sa fa akbirhu bidalika ka bashi labari